murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau litinin biyar ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe daga Najeriya ne tare da wakiliyarmu Rukayya Basha, inda a yau shirin namu zai tattauna a kan yadda kafar sada zumunta take taka muhimmiyar rawa a cikin rayuwa al'umma, musamman ma ga matasa. Baya ga haka kuma za mu leƙa filin girke-girkenmu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau. da gobe. Masu sauraro barkan kudawar haka barkan mu da sake kasancewa da ku a wani sabon zango na shirin yau da gobe. Shirin da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC. suna Sunana Rukayya Basha da zan gabatar da shirin yau da gobe na wannan rana. Toma Dalla. A cikin shirin mu na yau, mun gayyato mata domin su bayyana mana amfani da illar dandalin sadarwa a mu na yau da kullum. To manyan bakin mu za mu so ku gabatar da kanku. Sunana Malama Nafisa. Sunana Sa'adatu Muhammad. Sunana Maryam Sule. Sunana Usman Kazaura Abdullahi. To Malama Nafisa in muka fara da ke. muna wani rayuwa ne da yanzu mata ba sa rayuwa uh, sai da dandalin sadarwa ma'ana social media kenan. To kuma shi wannan social media din ya kunshi ababe da dama akan sada zumunta da shi, akan yi kasuwanci da shi, akan koyi abubuwa da dama. A gefe guda kuma in aka koma gefe gefen rayuwar aure yakan wato samu yakan kawo nakasu a cikin rayuwar aure kuma wani lokaci yakan gyara rayuwar aure to me zaki iya faɗi mana a waɗannan bangarori da na tattabo to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu to abin da zan ce akan social media of course social media ya zama kamar wani wani bangare na cikin rayuwar mu muna yin kaman rayuwa in the literal way ba za a taɓa yi dai rayuwa babu social media ba misali to amma abin nufi a nan shine ita social media tana da illolinta da kuma amfaninta to babban abin da dai mutane za su kiyaye akan shine duk yanda za ka yi ka yi kokari yi amfani da wannan social media din saboda ba za mu iya cire shi a cikin rayuwarmu ba ya riga ya shiga cikin jininmu da rayuwar mu da komai saboda yanzu haka mutum ba zai iya zama ba waya na minti goma sha biyar ba in dai ba bacci kake yi ba dole sai da waya a hannunka kuma sai ka shiga can ka fita nan to amma abin da ya kamata mutum ya kiyaye shi ne ka san cewa in ka ɗauki wayan ko ka shiga cikin kowane irin app ne ko kowane irin eh, social related media din ne mm. ka san me ya kamata ka yi mm. lokacin ka ya tafi a banza ka rika justifying me na ƙaru da shi idan na shiga nan me na koya ko me na ƙaru da shi saboda kin ga yanzu in kika duba abin da social media yake jawowa tun daga kan yara ƙanana har zuwa waɗanda suka kai shekara 60-70 yana da illa akan kowa illa shi is across the board ba za ki iya cewa wai iya waɗannan yake abin nan affecting ba yana shafan kowa da kowa mace ce namiji ne mata aure mara aure saurayi ko tsoho duka mm. musamman ga 'yan matan mu ga yadda muke fama yanzu da 'yan matan mu akan harkar social media yana lalata tarbiyya ta wani gefen kuma ga kuma yana kuma gyara tarbiyya hmm. to ya dai danganta da kai yanda ka sa za ka yi amfani da shi abin jan hankalin akai ne ba za a ce a daina amfani da shi ba ba zai yiwu ba to amma a rika amfani da shi in the positive way hmm. ka tabbatar ka amfani da shi ta hanyar ta kamata ta hanyar ta dace me ka karu da shi me ya kamata na yi a ciki a'a wa'azi na ji a'a wani abu nake koya mai amfani har sana'a ana koya kin ga ta cikin social media so likewise kuma in ka biya shi again zai iya tababar rayuwanka gaba ɗaya kuma wasu matan ya kashe musu aure a wata an yi niyan aure da miji a zo a fasa duk saboda irin waɗannan To malama Sa'adatu Muhammad in muka dawo kanki me zaki faɗi game da abin da ya shafi rayuwar mata a wato social media? Eh to alhamdulillah social media gaskiya yana taka muhimmiyar rawa wajen bata tarbiyyar ya mace hadda ma mazan amma musamman ma ita ya mace mu ɗauka yanzu yadda aka ce macen aure tunda magana aure ake yi idan zaki yi wannan social media din ya kamata a ce ki tabbatar ke cewa matan aure ce duk abubuwan da za yi da sauransu wajen mu'amala haka da maza da ba mu ki ba ya kamata ka yi taka tsantsan saboda kare ma mutuncinka da mutuncin iyayenka da kuma 'ya'yanka nan gaba in kana da su ko kuma in za ka yi su nan gaba haka kuma ka zalika shi ma ɗa namiji akwai wani abin da muke cewa duk abin da ɗa namiji ya yi wai ado ne akan ya mace to ni a zahirin gaskiya ina ganin babu wani ko a shari'an musulunci babu wani abin da aka ce haramun ne ga ya mace kuma a ce halal ne ga ɗa namiji duk abin da mace za ta yi ya mata illa namiji shi ma zai masa illa kamar yadda ita ma idan ta yi zai mata illa ya tafi har zuwa jikokinta da ƴaƴayenta haka shi ma kazalika zai iya tafiya har ya taɓa mishi jikokin shi da ƴaƴayen shi muna ganin irin abubuwan da suke faruwa kamar a social media irin da irin abubuwa na alfasha haka da sauransu kuma ya kamata duk abin da za ka yi ka tabbatar da cewa ko me za ka yi lallai fa sai Allah ya tambaye ka wannan abin da kake yi. Akwai mata da dama musamman ma 'yan mata wanda ba su da aure da suke yin abubuwa da bai kamata ba a dandalin sadarwa kamar irin su TikTok su kuma fa me za ki iya cewa game da irin waɗannan matan? To alhamdulillah mata wanda suke irin waɗannan abubuwa wanda bai dace ba su ji tsoron Allah su sani cewa ko da ɗan iska ne baya son 'yar iska 'yar uwarsa. Sannan duk abin da kike yi yanzu duniya an daina kiwon dabba mutum ake kiwo. Ba za ki san wannan abin zai miki illa ba sai nan gaba. Wata so nawa an sha a sa ranar aure ma sanadiyar haka a fasa. an sha a abubuwa na alkhairi za su zo su same ki sai a ce wance ai idan kai kaza kaza kaza ba za ka sai kiga abu ya dawo ya lalace saboda haka ina kira da su ji tsoron Allah kuma su um, kare mutuncin da darajar gidan da suka fito da kuma 'ya'yayensu nan gaba saboda ɗanka ba zai alfahari da kai ba matukan kana aikata wani abu na alfasha ki san cewa da ki zama uwa nan gaba kuma mai bada tarbiyya. to in baki zama mai tarbiya ba ba inda za a yi ki bada tarbiya to su gefen maza kuma fa eh su ma gefen maza su ji tsoron Allah kar ka ɗauka kamar misali da kika ce tiktok zaki samu maza za su zo su hau su buɗe live suna zancen batsa da mata saboda shi yana ganin ai shi namiji ne to kai ma ka ji tsoron Allah ni a nawa yanda aka ce mace ba za ta iya namiji ba zai iya fasa auren mace saboda dan iska haka kazalika mace ma za ta iya in mai daraja ce kamar ni ba zan iya baka ɗana in ba na tsatsi ne kai ma to su ma su ji tsoron Allah kuma ka sani duk abin da kai za a yi maka kamata din tidan in ka ɓata yar wani kai ma za a bata naka duk yanda kai da yar wani haka kai ma za a yi maka kuma ba za ka ji daɗi ba saboda haka kai ma su ma su ji tsoron Allah su san za su zama uba masu kuma su ma ba da tarbiyya. To har wa yau dai a cikin social media akwai mata da dama da suke yi tura saƙonni tsakaninsu da mazan da ba maharamansu ba. To alhamdulillah gaskiya wannan suna yin babban kuskure saboda ya faru da dama kuma mun gani ko kwanan nan ma mai wani shari'a mai kamar haka za ki ɗauki jikinki ki tura ma namiji yayin da yake jin son ki kuna soyayya da shi to da zarar wani matsalar ta zo ta shiga tsakaninku sai ya yi ƙoƙarin wulaƙanta ki da wannan a lokacin sai ki da kuma kina da na sani wanda kuma lokacin is too late to cry ya ga lokaci ya ƙure miki zai wulakanta ki abubuwan sun faru da dama akwai wani ma da na gani kwanan nan ma ya fito yana irin ikirarin cewa ni na ga kazanki na yi kaza da ke na gama da ke kuma daga baya ki dawo kina da na sani babu amfani saboda haka su ma ina musu kira da su ji tsoron Allah maganin kar a yi aka ce kar a fara wasu kuma mazan za su yaudare ki ne sai kin tura tsaraitin nan naki ko kin tura abin da suke so daga baya su zo ma su yi neman su rika karɓan kuɗi da wannan tsaraicin su ce ko ki tura mana kaza ko kuma in yi saboda ya faru da yawa mun gani kuma abubuwan da suke faruwa kenan saboda haka gaskiya mu dinka kiyayewa irin wannan kar zafin so yanayi son da kike namiji ya sa kike ki rika irin waɗannan ayyukan da na sani. Don muka koma gefen su kuma maza ɗin za ki ga akwai maza da dama wanda suka ba wa social media mahimmanci wanda hakan ya sa ba sa ba wa matansu wato lokaci kenan a gida. Za ki ga kicikici yana gida minti ɗaya biyu ya taɓa waya minti ɗaya biyu ya taɓa waya ba mamaki kuma matar shi ba ta ma social media su kuma waɗannan irin mazan. Ah, wannan shine topic ɗin da na je da darama a TikTok. Gaskiya ya ji tsoron Allah. matanka ka rika ɗaukanta da daraja da sauransu mace idan baka ɗauke ta da daraja ba ba za ta taɓa ɗaukan ka da daraja ba duk lokacin da matarka ta ga kana wulakanta ka dan kaman wulakanci ne a ce kana tare da matanka kuma kana mu'amala da wasu a gabanta a social media tana kallo ba ta da kana nuna ma duniya ma kai ba ma mutum ba ma mutum na gari bane kuma kai ba baka ɗauki dan adam ma da muhimmanci ba saboda ita ma mutum ne in taimaka ba za ka ji daɗi ba ya kamata idan har kana gida in ma kai dan social media ne kana gida idan ka shiga gida ya zamana ka ba wa matanka lokacinta hakinta ka ajiye wayar in baka nan sai ka yi abin da za ka yi ba ta nan saboda haka ni gaskiya shawarar da nake ba su ma ji tsoron Allah kamar yadda ake ce aka duk abin da na faɗa na ce duk abin da kai za a tambaye ka haka sai an tambaye ka akan wannan hakkin nata. To a ƙarshe kuma duka wannan dandalin sadarwar yana da amfani kuma yana da illa. To ta wani irin hanya ya kamata mata da maza su bi domin su amfana da dandalin sadarwa? Da gaskiya akwai yanayin da za ka buka amfana da shi don akwai misali kamar yanzu in kasuwanci kike yi kin ga kina amfana da shi misali in kuma baki kasuwanci ba in yawa ki fito ki yi wani um, kamar kira ko jan hankali wanda zai karar da wani dan uwanki shi ma kin amfana da shi idan ma sana'a kike suna nan da yawa ana suna sana'an su kuma suna samun kuɗin su ina ga wannan hanyoyin idan zaka bi da yawwa da zumunci duka wannan idan zaka bi zaka amfanar da kanka da kuma al'umma baki ɗaya. ma sauraro kada je ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC. Yanzu za mu je ga hutun rabin lokaci kana muka dawo shirin namu zai dora. masoya da abokai fari na. Garin su nisa, so bai ma nisa ba, gidan su daɗi bai gora ba. Jika bai na buɗe da masoya sun fara na. Assalamu alaikum na dako babban sabo. Wa alaika salamu sai gaisuwar kukumi. Yau gara ce zan je hannu. so Usman Kazaure Abdullahi in muka dawo kanka. Muna cikin wani zamani ne yanzu da dandalin sadarwa ma'ana social media yana taka muhimmiyar rawa a cikin rayuwarmu na yau da kullum. Wani irin jan hankali da kira za ka yi wa wato al'umma har ma da ma'aurata kan abin da ya shafi social media. a gaskiyar magana social media yana da matukar amfani amma ya danganta kai wanne bangare ka dauka idan ka dauki mai amfani za ka ga amfaninsa idan ka dauki akasinsa abin da zai faru kenan so alhamdulillahi social media yana da kyau amma sai an bi shi da uh, yawwa sai an yi takasansan saboda baka san wanda ya rubuta abu ba baka san wanda ya yi wata murya ka ji kai amfani da ita ba baka san shi ba baka da tabbas ina ne sai yana bukatan sai ka yi barfayin shi yasa ko labari ne ake ji a social media ba kowanne ba ne za ka yadda cewa labari ne mai inganci sai an bincika yawwa so aka gaskiyar magana social media yana da kyau ta wani bangaren amma akwai kuma challenges da yawa a social media wanda ya kamata a tace kai ma in labari ya zo maka daga social media yana da kyau ka tace kafin ka kai shi gaba wannan akwai ah, kai hakuri kan social media din da still mm. akwai ma'aurata da suke amfani da social media din nan ta hanyar da ya dace mm. akwai kuma wanda suke amfani da shi ta hanyar da bai dace ba kamar yadda ka faɗa to in muka koma gefen yanda mata yanzu suka mayar da dandalin sadarwa mm. kamar abu ne da ya zama dole a cikin rayuwarsu zaka ga hakan kuma yana haifar da kalubale sosai cikin rayuwar aurensu wani irin kira da shawara zaka ba su Wani kiran dai shi ne ah, saboda shi social media halin da muke ciki yanzu ya zama kamar wani wutan daji ne. Idan ma ka ce ba za ka yi amfani da shi ba, babu ma yadda za ka yi, ka ce ba za ka yi amfani da shi. Idan kai ba ka yi amfani da shi ba, 'ya'yanka za su yi amfani da shi. Idan matanka ba su yi amfani, dole sai ka samu ta wani na naka wanda yake amfani da social media. Ki duba ɓangaren sana'a. Yanzu sana'a da muke yi yanzu, kin ga ba irin ta da bace. Sana'o'in da mutane kana daga gidanka za ka yi sana'a da social media ko ba haka bane ba in kika duba yanzu covid-19 da ya faru a duniya gaba ɗayanta ya canja tunani da kuma yadda mutane suke yin al'amura ki duba yadda lokacin ba a fita ba a zuwa ko ina amma sil rayuwa ta ci gaba amma wayanda suka ji daɗin wannan rayuwar in kin duba kin yi bincike zaki ga mafi yawanci masu ma'amala da social media ne yawwa idan kai kasuwa kake zuwa ka je ka kasa kaya a lokacin covid-19 ba za ka iya fita ba amma mutanen da suke amfani da social media suna daga gidansu suke sai da abinci ta hanyar social media masu yin wa'azuzzuka a masallatai da aka rufe da coci-coci da aka rufe ba a zuwa mafi yawanci daga gidansu suke yi daga dakunansu suke yi su tura ba ma kuma kuma labarai dama labarai shi dama mafi yawanci dama shi kana yawwa ta social media ya fi karfi saboda wayansu wuraren duka sun zama a rufe to a gaskiyar magana suna da rawa ah, da suke takawa ba za ka iya yanke ah, alaka da su ba zai yiwuwa saboda kamar na faɗa a farko kamar wutan daji ta riga ta zo dole ka anshe shi amma kuma ka anshe shi da ah, idan basira kar ka ɗauki komai a gidaje yadda mutane suke runguma social media ki ga mata har maza da 'ya'yansu gaba ɗaya sun zo sun sa suna ɗaukan hotunan kawunansu suna tallatawa a social media a gaskiya yana da illa yana da illa saboda gida sirri ne tsakanin kai da iyalinka bai kamata abin da yake cikin sirri a cikin gidanka ko ɗakinka ba ya zama duniya suna kallo saboda idan a lokacin da kake yi wani abu na ɗaukanka daga baya idan hankali ya zo maka za ka gane kan cewa kayi kuskure kuma kuskure ne wanda ba zai yi gogo ba banna ta riga ta yi idan ka ɗauki ah, wayansu abubuwa naka wanda bai kamata wani ya sani ba ka tallaka a duniya wallahi ka riga kayi kuskure yana da wahala ka kankare saboda ina kira ga mutane kan cewa duk abin da za su yi amfani da shi gurin social media su tunani su yi takasansa su san kan cewa wannan abin da za su yi ya dace su tambayi kawunan su to ni shawara na kira To Maryam Sule, in muka duba yanayin rayuwar yanzu za mu ga cewa ba a yin ba za ki iya rayuwa na minti biyar ba tare da kin taba wayan kin shiga dandalin sadarwa wato social media ba wanda ya kunshi Facebook, Instagram, TikTok da dai sauransu. To a matsayin ki na matashiya ko in ce mace wanda take dandalin sadarwa, me za ki faɗa game da abin da ya shafi rayuwar social media wato dandalin sadarwa na zamani? So ganin nake kamar social media yana da advantage kuma yana da nashi disadvantage ma'ana yana da amfani shi da kuma eh, rashin amfanin shi so idan za ka yi amfani da shi ta hanya mai kyau a yau an baka assignment ne za ka yi googling abubuwa za ka duba ya aka yi ya za ka ka kara ilimi mm. sosai eh kuma a yau kasuwanci kake za ka ɗauka ka ɗauka ka saka saboda ka samu mutane su zo su siya shi ma yana da hanya mai kyau amma wasu zaki ga suna tuttura zage-zage ta comment wani ma bai ma san ka ba shi yana bincike akan rayuwanka ne yana so ya zage ko ya ci zarafinka wasu kuma ha buɗe page suke suna sa hotunan mutane suna zagin su kuma kin ga haka kuma babu kyau To muka koma rayuwar aure kuma za ki ga akwai mata da dama wanda suke magana da wanda ba su ba a dandalin sadarwa su kuma waɗannan irin mata me za ci ce game da su? Su ji tsoron Allah. saboda aure kike yi yau ko maza ne a waje da in reality ma bai kamata ki yi magana da wanda ba muharramin ki ba balle ki je social media sannan ma akwai mata masu kamar mijin su ya musu wani abu sai su je social media suna complain suna gaya ma bloggers akan gashi gashi rayuwar akan magana a fuskanta eh sosai to ina mamanki ina sisters inki kin gane ina ƴan uwanki sosai so ga ki zo ki faɗa wani ko an ko ma an zo ana bata ta shawaran zaki ga shawaran ma ba ma na kirki ba so ki ji tsoron Allah kawai ki dage da addu'a da ibada sannan kuma ki dinga neman shawara wurin na kusa da ke ba wai ki kai shi waje ba to su kuma akwai mazan da suke bibiyan mata za ki ga maza da dama sukan bibi shafukan mata su yi amfani da shi za ki ga namiji ne amma kuma sai buɗe shafi a matsayin shi na mace ko ba ki taba taɓa ah, ah, ban experiencing ba amma ina jin labari a haka eh. kin gane sai su zo wasu ma wai a fara soyayya kuma mace da mace ne kuma ke biki san namiji bane ba kuma shi ma duk abubuwan nan ya kamata a gyara kuma sannan kuma masu replying din su ba kowa ne zai zo yau ya muke magana ki amsa shi ba san waye ba mm. eh daga yanayin ma da mutum yake misi mace ya kamata ki san mutuncin ki ki san kai wannan bai ma kamata ma na amsa shi ba ina da abokai da abotar jimin rana ina da gawayi wanda ba

Mansur Qasim Musu ba ku an haure Aminu Kafin mu karkare shirin namu zamu leƙa zauren girke girken mu, tare da malama Madina Ahmad mukhtar inda a yau zamu ji yadda ake yin kunin shinkafa da gyada. masu sauraro yanzu kuma muka dawo gefen kwalama muna tare da babban bakonmu inda a yau za mu taɓo abin da ya shafi wato nau'ikan kalan kunu da ake da shi kamar yadda dai a uwar gida a gida ta sani ta san cewa akwai nau'ikan kunu kala-kala akwai kunun zaki akwai kunun aya akwai kunun gyada akwai kunun shinkafa akwai kunun tsamiya akwai ma har kunun acca da ma kunun garin saman bita da dai sauran nau'ikan kunun da muka sani to amma kuma ba mu san wani kalan nau'in shirin kunu wato bakuwar mu a yau za ta yi mana ba amma kafin mu je nan bakuwar mu a yau ya sunanki Sunana Malama Madina Ahmad muktar To Malama Madina gashi dai kin ga yanda na jira miki nau'ikan kunun da muke da shi kamar wani irin nau'in kunu zaki mana a yau. Eto eh za mu yi kunun shinkafa yau, kunun shinkafa da gyada. Shi za mu yi yau insha Allah. To kamar yanzu idan mutum zai yi wannan nau'in kunun da me da me yake bukata. Gaskiya muna bukatan farar shinkafa wanda aka fi amfani da shi wajen yin tuwon shinkafa. Muna bukatar gyada mm. dan kaɗan haka kaɗan mishi suya kaɗan saboda ya dan baki kamshi mai kyau. Sosai. Yawara muna bukatan um, tamarind a hausance ana kiran shi tsamiya eh, tsamiya yawara muna bukatan tsamiya saboda kana so ka samu wannan savory taste din a baki dan mm, tsami tsami. yawara to bayan waɗannan abubuwan da kika zayyano dai me abu na farko da uwar gida ya kamata ta yi in ta samu waɗannan abubuwan da za ta gabatar da kudin nata ito da farko za ta wanke shinkafanta in ta wanke shinkafa ta tabbatar ta cire duka wasu datti da kasan da yake cikin shinkafan sai ta dan jika shi in ta jika shi saboda ya fita a inji da kyau mm. kuma ya kaɗa da kyau so izan ta wanke ta jika sai ta soya dan gyaɗan ta kaɗan hakan nan mm. idan ta soya sai ta hada da gyaɗan nan da shinkafa sai ta kai a markaɗa mata in kuma tana so ta ji dan kamshi kamshi za ta iya sa jinja mm. yawara ta iya sa citta a ciki da ɗan kanan fari kaɗan dan kar ya wuce irin kwaya biyu zuwa eh. uku don yakan sa shi baki mm. so kar don kar ya ma sa shi baki gun mata mata sa ko kwara biyu hakan nan zai isa sai ta kai a markaɗe mata in ta kai aka markaɗe mata ta zo ta samu sif wato abin tata kenan sai ta tashi ta tatse in ta tatse a lokacin za ta sa ruwa a cikin wannan kullum a'a ba za ta dole za ta sa ruwa a ciki eh. amma kaɗan sai ta sa sai ta ɗan tace shi in ta tace shi sai ta sa a cikin tukunya eh. ta ɗora akan wuta in ta ɗora akan wuta sai ta samu egg wicks mm. abinda za ta dinga juyawa ke me kenan oke eh, cokali da za ta dinga juyawa da za ta iya juyawa da in ta bar shi zai iya zuba eh kumfa ya taso ya zuba zuba so gudun wannan ba za ta yi nisa da inda take ba sai ta juye shi a gurin ta dan bar shi a wurin ya dan fara nuna zai yi kauri da kanshi in yana nunan nan sai ta dan ya dan fara kauri ya fara eh. kaurin na ta dan zuba tsamiyan nan kadan mm. in ta ga dama tana so ta yi irin kalan na masu kuɗin nan sai ta mm. sa mishi madara gwangwanin madara mm. in ta sa mishi gwangwanin madara lokacin yayi kauri din nan sai ta ci gaba da in ta juya ta dan bashe su lala kadan a wuta sai ta sauke ta juya to akwai mutane da dama da sukan ce kunun shinkafa ko kunun gyada ah, sukan ce wai in aka sa mai siga yana sakewa eh tabbas yana sakewa a lokacin da izan zaki ɗiba shi yanzu ki sa a kofi da dumin shi eh, ki zuba siga mm. in da ki sha a lokacin lafiya eh. lau amma in kika sake kika sha shi dan bar shi eh. to wallahi zai sake. To ba wani abin da wani wayo ko dabara da za a yi wanda ko an zuba siga ba zai sake ba ko kuma dai shi haka dai kunin yake. Gaskiya ni dai a tawa zan iya ce dai haka dai kunin yake. Mm. Kin gani haka dai kunin yake amma ban san ko da wani dabaran da za a yi ba. Mm. ya dan irin kar sake mm. because in kika duba mafi aksarin mutane za su ce miki yana sakewa mm. so gaskiya gaskiya al'amarin yana sakewa to kawai dai dabaran shine in uwar gida ta yi kunin gyada ko kunin shinkafa mm. ah, kar ta zuba mishi siga a lokaci guda eh sai in za ka sha. To masu sauraro kallon yadda ake yin kunun gyada ko kunun shinkafa kenan. To Hajiya Madina kaman da me da me za a hada wannan kunun shinkafa. Eh to akwai masa za ki iya hada da masa akwai kosai akwai kuma alkubus. ana iya ci da alkubus akwai kuma sinasir to haka yake masu sauraro uwar gida a daidai wannan lokacin da kike sauraron mu da fatan ke ma za ki gwada wannan nau'i na kunin gyada wanda wasu suka fi sani da kunin shinkafa a gida domin ki burge mai house Sabida in ya sha kalan naki kunin shinkafan ko kunin gyada a tabbatar ba zai tafi inda ake saidawa a waje ba kuma dai farko to yana da ƙarshe fatan mu kun ji daɗin wannan shiri da ya zo muku Ku ci gaba da kasancewa da muryan Amurka a ko da yaushe. Rukayya Basha ke muku sallama a daidai wannan lokaci. ma'asalam. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji su musamman ma wakiliyarmu a Najeriya wato Rukayya Basha da wadda ta daidaita bada sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Yau da shirin su ba sa daina ba. Amurka yau gaban su kwarai ba za su bare ba